ne dan shi da kura a kawo a aza ta kan kura ba a fara san ganin kuran a kusa da ni ba ta dinga matsa shan Allah ni. jamila mai wasa amma dai wallahi kin haɗu da bankaɗaɗɗen mai gida ya za a ce gida babu babu ban ɗaki sai dai mutum ya kashi a cikin po ko a cikin pampas kashi a po kin girma kashi a po ne tun muna ci eh, muna goyar muke kashi a po haramun ne Jamila mai wasa da kura cikin yi farar bara da kin karge sana'ar ki gwanda a san cikin sana'ar wasa da kura Sana'a ba ta sata ba